يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada alibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi goma sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijira 1444 wanda kuma daidai da biyar ga watan nuwamba miladiya biyu. da biyu, muna a masallacin Imam malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin Sakkwato domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashirafil masalik littafi ne mai bayani akan mu'amaloli na ibada da kuma mu'amala bisa ga mazhabar imamu malik rahimahullah to a cikin ci gaba da karatun muna cikin aslun um, fil janaba fi janaba ko kuma dai fil ghusli a dunkule um, za mu tashi siffar yadda ake wankan janaba kuma darasinmu na takwas kenan za mu gabatar cikin wannan dare da iko Allah mai littafin yana cewa يبدأ المغتسل بغسل يديه والأذى عن يديه وأن زي فار وانكا جنبا وأن يتندي روى وانكا to yaya zai fara wankan shi mai littafin ya ce to ya fara wanke hannayensa tukun idan ya karkato abin wanka ya wanke hannuwan tafin dama tafin hagu bayan ya gama wannan sai ya wanke kazantan da ke ga jikinsa maniyin da ke ga jikinsa ya wanke duk gaba ɗaya al'aurarsa ya ɗebe maniyin bayan ya gama mataki na biyu kenan sai mai littafin ya ce wa masnunuhu al magmaratu wal-istishaq Kurkuren baki da shakarwa na daga cikin sunonin wankan janaba walwudu da kuma yin alwalla yanwi bihi sunnatul ghusli alwallar da mai wankan janaba zai yi a zuciyarsa zai ɗauka cewa sunna ce daga cikin sunonin wanka amma ba niyya zai yi niyya guda ake yi da darsawa cikin zuciya na wadda jana janaba shi ke nan duk wani abin da za a yi ya shige ciki babu wata niyya kuma da za a kuma yi bayan ya wanke tafunansa guda biyu ya wanke kazantar da ke ga jikinsa daga nan ne za a yi alwala tun daga farko har ƙarshe kamar daidai yadda ake alwallar sallah in so ɗaya ɗaya za a wanke gaɓoɓi in so biyu biyu in so uku uku duk yadda aka yi mataki na uku kina ina a gama wannan mataki na uku yin arwalla kenan takwana a zuwa tsefe gashin kai shi ne malamin ya ce wa yi hallilu sha'ar ra'asihi zai tsatsefe asalin gashin kansa an ya gama alwallah a nan lokacin yana iya tsoma hannunsa cikin abin wanka idan buɗe yake in ba buɗe yake ba yana iya karkatowa kaɗan da hannun dama ya ba hannun hagu ya za hannun shi na da damshi sai je ga tsantsefi gashin kai idan ka tsafi gashin tsayi gashin ya yi damshi yadda an gashin ma na da yawa da an zuba ruwa ruwa za su je ciki kai tsaye zuwa ga fatar kai daga cikin muhimmancin tsatsefi gashin kenan in ba haka ba in gashin na busasshe in aka zuba ruwa Ɗan gashin na da yawa to wacewa ruwan za su yi ba su ratsa gashi su shiga har zuwa ga fatar kai mataki na hudu kenan tsatsefi gashin kai to shine mai littafin yace hatta yarwiyaha sai ya kwadda gashin kai gashin kansa ya ƙoshi da ruwa yayi damshi yadda da an zuba ruwa za su wuce ya gama wannan mataki na hudu to adan ne zai wanke kai ta hanyar kamfatar ruwa sau uku ɗan abin wanka buɗe yake zai game hannayensa ya kamfato ruwa ya zuba ga kai idan ya zuba ga kai ya wanke duk kai baki ɗaya har ya haɗe da wuya da fuska ko ina sau ɗaya ya kuma kamfatowa kuma ya wanke ya kuma ɗebowa kuma ya wanke idan abin wanka ba buɗe ke ba ya karkato ga hannun dama ya ba hannun hagu ya zuba ga kai ya wanke na ka wanke kai haka nan sau uku to sa'an nan mai littafin sai je gaba ya ce wa ya umma sa'ira jasadi sai ya game duk sauran jikinsa ko'ina da ko'ina da ruwa an gama wankan kima ya ga dama ya fara wanke tsagin dama har da tsawa sannan ya zo ya ɗauki tsage hagu kuma ya wanke haka kaf in ya haka nan kuma habi ne yin haka in ya gami jiki da ruwa kuma ko'ina da ko'ina ba tare da bambanta gegen hagu da gegen dama ba kuma wankan da ya yi a lokacin da yake wanka kama ya riga ya yi tsarki ya wanke kazantan da ke ga cikin shi in ya zo ga al'aurar shi ba zai taba da hannu ba ruwa kawai zai watsa ga al'aurar shi ya wuce in ya taba al'aurar da hannu a cikin wanka to sai ya koma kuma ya wanke gaɓoɓin alwallar shi tukunna kuma ya dawo ci gaba da wankan in ba haka ba wannan wankan da ya gama bai iya sallah da wannan wankan da ya a wurin alwalla kahin ya fara wanka yana iya jinkirtar da wanke kafa har sai ƙarshen wanka kuna ya wanko daga sama ya kai can ƙasa ya wanke kafan dama ya wanke kafan hagu shi ke na anga. in kuma ya wanke kafafun tun wurin alwalla kuma shi ke nan amma wannan wankin bai isan ma wankan janaban da zai yi dole sai ya wanke kafafun kuma don arwallan da ya suna ce wankan farilla. to fa in lum'atun idan lum'a ta saura a wani wurin jikinsa lam jizihi, wannan wankan bai isan mai ba lum'a wani wurin da za a isko ga jikin shi ya zama ruwa ba su taɓa wurin ba an lum'a kenan in ya gani ya wanke walillah alhamdu in kuma bai gani ba inda a ta saura wuri ne da bai yiwuwa ya gani inda ba wani zai gani ya gwada mai kamar baya ko kuma da bayan kafar shi da makamantarsu inda da wuya a ce ya gani inda ba wani ya gani ya gwada mai ba a sanadiyya haka duk lokacin da mutum ya zo wanka ya tabbatar da ya zuba ruwa tabbas cewa duk gaba ɗaya jikin ko ina ne ruwa sun kurɗa a waɗannan wurare idan akwai wani wuri da yake shakka cewa ko ruwa sun taɗurin ya mai da zuba ruwa a wannan wuri Zan ya zan ko da akwai lum'a ya kau da wannan lum'a wala yalzamu almar'atu naqdu dafa'iriha ba dole ne mace a ce ta kwance kitson da ta ba a wurin wankan janaba bal a ba za ta kwance ba sai dai ta arukuhu ta cuɗa kitson da ta yi hatta yahu hatta kwadda gashin kan da ruwa yaya za a yi gashin kan ya koshi da ruwa sai ya zan kitson ba mai ƙarfi ba ne ruwa na iya ratsawa ciki idan ruwa na iya ratsawa ciki to ba a kwanci amma idan ruwa ba su ratsawa cikin kitson da aka yi to dole sai an kwanci don arwalla wanka na da bambanci da arwalla harwalla dole ne duk jiki inda yake ga waje da hili ake gani to lalle ne sai ruwa sun taɓa wurin ɗan ruwa ba su taɓa wurin ba to an bar lum'a da an bar lum'a kuwa wanka yi ba saboda haka mata su tabbatar da cewa lokacin da za su yi wankan janaba duk yanda kitsun da suka yi su tabbata ruwa sun ratsa cikin kitson ba wai ruwa su taɓa fatar gashin fatar kai kawai shi kenan ba gashin duk ko ina sai an mace an mace an mace an tabbatar da ruwa sun shiga ciki gashin ya jiki waye jizi'u anil al asghari yin wanka in aka yi wankan janaba ko haila ya dauke duk wani karame hadasi da ake da shi kafin a fara wankan wankan janaba akai tun ya kasance mutum ya yi tsari hadasul asgar ne ko ya yi bayan gari hadasul asgar ne ko kuma ya yi dusa hadasul asgar ne to da an yi wankan janaban fyaskaskyan to dada alhadasul akbar ma an ɗauke bale asgar asgar ko niya ba a yi wurin yin abin da jasa najasa asghira wanda tsari ba sai niyya in zai tsarki amma mai ta dole sai niyya to ita din don kanta da yin wankan shi kenan an dauke wa illam lam yanwihi ko da mutum ke niyya cewa to wankan jana bangar da zai yi hadda hadasul asgar din ga da asgare ne duk na tsarkake su bai niyan cewa zai wanke tutun da ya ba bai niyan cewa zai wanke hitsarin da ya ba bai niyan hadda tusar da ya duk cikin wankan janar bangar duk su wuce ba sai an yi niyyar su batun da hadasul asgar suna shigewa cikin hadasul akbar wa yi ha? lil haidu wal janabati ghuslun wahidu wanka guda tak na isan mace lilhaizi saboda haila daukewan jini haila wal janabati da kuma samuwar janaba yana da janaba ba ta yi wankan janaba ba sai ga haila mai wani wankan janaba ba wani saboda aka sai ta jinkirta wankan janaba har lokacin da jini ya dauke. idan jinin haila ya dauke a lokacin da za ta yi wanka to ta yi wanka guda mai littafi mai ya ce izana wat kuma idan ta yi niyan haila da janaba na wai waito guslal haizati wal janaba in ta kudurta cikin zuciyarta shi kenan in ta yi wanka guda ta yi wankan haila ta yi wankan janaba 2 in 1 kenan ko shi kenan tunda wasu malamai ba su karban haka nan cewa suka yi a'a sai dai ai daban-daban Tunda dalilin da sa za a yi wankan janaba ba wannan dalilin ne sa za a yi wankan haila ba to tunda da sun bambanta saboda haka wankan ma kowane a mai wankan shi daban nan fahimta gun fahimta wasu malamai ke. Wasu wasifatu wajibi wa gairihi sawa tsarin yadda ake wanka na farilla na wajibi kamar wankan janaba da wankan haila da wankan biki wa gairihi da kuma tsarin sifai yadda ake wankan da ba na wajibi ba kamar wankan juma'a kamar wankan idi ko to sawa'un duk tsarin guda ne ba su da bambanci kanka ce na iya wankan juma'a amma ban iya wankan janaba ba to duk tsarin su guda ne illai lokacin wankan janaba wankan juma'a babu kazantar mani jikinka amma dole a sai ka yi tsarki ko to saboda haka abinda kawai zai babbata su da a lokacin da za ka yi wankan juma'a kamani yake ga jikinka ba wanka lokacin da wankan za ka yi wankan janaba kuwa kazantar mani na ga jikinka wannan tsarkin ne kawai ya bambanta su ba ka ba tsarin su duk guda ne wayo jizi ulwajibu an ghairihi wanka na wajibi yana isan ma wanda ba wajibi ba bi khilafi aksihi amma banda sun kuyi ga wankan janaba ga wankan juma'a a ra'ayin jumhur mafi yawancin malamai wankan juma'a ba wajib bane sunna mu'akkada to saboda haka idan suka haɗu niyan wankan janaba amince da juma'a to wankan juma'a ya shige cikin wankan janaba al-ikhlaf bi asfihi banda sunkuyi kai niyan wankan juma'a kaman ce da janaba to ka duk gaba ɗaya ba su samu ba an yi 2-0 an bahinta ko? zai zo nan gaba ya mana maganan yadda abin za su kasance saboda haka ana iya niyyar niyya biyu idan mutum ya tuna waitu ghuslal janaba wal juma'a niyya biyu kenan ko waitu ghuslal janaba niyabatan anil juma'a an fahimta ko tarza cikin zuciya na yi niyyar wankan janaba da wankan juma'a ko na yi niyyar wankan janaba ya maye mini madadin wankan juma'a in ka tuna ka yi haka nan shi ke in kuma baka tuna ba janaba ɗaya ka tuna da ita kai niyyar ta kai wanka shi ke na wankan juma'a ya shiga ciki wala haddal qadarin ma'i babu iyaka da yawan ruwan da za a yi amfani da su wurin wankan janaba al ya ce a'a ba a ƙayyade cewa mudu kaza ko kaza ko kaza ba bi hasabi halihi gwargwadon girman jikin mutum gwargwadon kaushin jikin mutum da taushin jiki ko da gwargwadon kuma yanayin da ake ciki Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana ba da labari cewa na sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala da ruwa mudu guda sannan ya kai wankan janaba da ruwa mudu hudu sa'i guda kenan ko to amma ba kayyadewa ne yayi ba an dai hana yin israf an ta ruwa a wurin ibada duk ayyukan ibada da za da ake amfani da ruwa to makaruhi ne ɓarnata ruwa tanadi tsimi da tanadi ake so economy ba a son barna a musulunci kamar da Allah ce wala tubazzir tabzira ko ko bakin teku kake inda ibada za ku to ba sun don ga ruwa kwance da ta fucin-fucin da ruwa duniyar da kaga dama in kan fitowa ma za ka yi ka yi wani da su gwargwadon bukata za ka ɗibo in kuma ɗiba za ka yi ka koma gehe ka yi amfani da shi gwargwadon bukata za ka ɗiba walil junubi al'akulu wa tikrarul jima'i wa naumu qabla ghuslihi Ina halatta ga mai janaba al'akulu cin abinci wa tikrarul jima'i da kuma koma maimaita jima'i wannan mu da kuma yin barci qabla ghuslihi tun bi wankan janaba ba lakin sai dai yustahabbu lahu alwudu lin-nawm mustahabbi ne yayi alwalla saboda baccin da zai haka ma saboda cin abinci haka ma saboda komawa jima'in ma ana son ya koma yayi alwalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa anshadu aqwa lil auda in ya alwala din nan to zai hijin kuzari na goma jima'i ma da zai walahu yana halatta ga mai janaba tilawatul ayat ya karanta wasu ayoyi na Alƙur'ani. amma malamai na kawo uzuri ko kuma kayyade wuraren da aka halatta mai in ya ga wani abin firgita zai nemi tsari ya karanta su ayatul kursi da su ayoyi na tsari Ya na cikin wani yanayin da yake jin tsoro da firgita to an ba shi dama shi karanta ko zai zai kwanta bacci da karanta ayoyi da za a kwanta bacci in za a kwanta bacci ake karantawa an ba shi dama amma ba haka ba to a ka shi karanta malikiya sun ta yi akan haka ne amma mafi rinjayen zance shine babu wani dalili wanda ke hana mai janaba karatun alkur'ani babu wani karɓaɓɓen dalili saboda haka mai janaba na iya karatu alƙur'ani kamar yadda mai hadasul asgar ma ke iya karanta alƙur'ani shef nasiruddin albani a cikin littafinsa tamamul minna ya mai da martani ga da sadiq da ya magana akan rashin halaccin karanta alƙur'ani ga mai janaba da kuma rashin halaccin ɗaukan alkur'ani ga mai hadasul asgar saboda haka yana iya karanta ayoyi ba ba aya guda ba ko ba wajen don neman tsari ba da babu dalili da hana shi wa yamna'u al-hadathu al-akbar ma yamna'uhu al-asghar babban hadasi yana hana abinda da karamin hadasi ke hanawa wanda ya tusa ibadar da ba a halatta ya yi ba to wanda ke da janaba to shi ma ba halatta ya yi wannan ibadar ba sallah duk ba a yi sai da sai da arwallan da ɗawafin ɗakin ƙaba ga waɗanda suke cewa ba a yi sai da tsarki to a ce wadda kulal masjidi kuma babban hadisin nan ya ƙara wani abu bisa ga abin da ƙaramin hadisi ke hanawa wani abu shi ne dukulal mazir shiga masallaci wanda duk ya yi tsari ya tsarki yana damar shiga masallaci amma mai janaba a mai haila a a mai biki a a nan ba malamai sun ce babu dalili da zai hana mai janaba shiga masallaci ko mai haida shiga masallaci ko mai miki shiga masallaci babu karfaffen dalili saboda haka suna iya shiga masallaci idan larura ta kama watilawatul shi ne ce da kuma karatun alqur'ani wato ƙari akan da hadathul asgari ke hanawa hadasul akbar ya yi ƙari a kan cewa mai janaba ko haila ko biki ba za su karanta alƙur'ani ne wannan magana cewa babu dalili karɓaɓɓe da ya hana su karatu alƙur'ani sai suka ce mai illa an ta hafa an nisiyana su waɗanda suka ce mai babban hadasi bai karanta alƙur'ani suka je to amma mai haila ce amma kuma har da ta kai har da ƙur'ani ta kuma za ta kaman kwana bakwai cikin haila to saboda haka yana yi wata mance har da take yi saboda haka ita an ba ta dama wan ba ta dama hmm? hadisi ya zai ke ita cewa ku saura ba halatta musu ba amma ita mai haila an halatta mata ba hadisi ya zai wannan kitsewan ba saboda haka babu wani dalili da zai sa a ce ita mai haila an hana mata sai tana gudun mace tun da aka waɗi mata ta gwana da saboda haka wannan waɗanda suka hana ne suka ga cewa to hanin ga kuma da muka yi a wata matsala wuri kaza ya za mu yi da wannan matsala? a ce to a yi rubiyun wa doka da muka sa a <laughs> fahimta ko da zai aka yi wa aka hidda ita mai haila amma in tana gudun mantuwa ko ita sai tana gudun mantuwa in ba haɗa ta kai ba mata gudun manci abinda aka waɗi mata to ita ba ɗin ba halatta mata da duk wannan ba wata doka da ta shinta wasu ta hana ma wasu ta halatta ma wasu don gaba ɗai an halatta ga wanda ke da bukatan karanta alkur'ani wa man ra'a fi sabihi maniyya wanda duk ya gama ni ga tufafinsa wa lam yazkur ihtilama kuma bai tuna wani lokaci ne eh, wannan maniyin ya samu tufafin ba yaushe ne waye falki har mani ya taba tufafin shi yayi ta tunani yayi ta tunani bai gane to yace iktasal sai ya wanka janaba wa a'ada ma salla fihi kuma zai mai da sallar da ya yi saye da wannan tufafin ma bai na naumi hiwar ru'yati daga lokacin da ya san cewa rana kaza da waɗannan tufafin na kwan daga wannan rana ban kuma kwana da su ba kuma to sai ɗauka cewa daga wannan baccin ne ya samu in ai kwana nawa zai yi wanka ya ranka duk sallolin waɗannan kwanakin gaba ɗaya wannan muttafaqun alai ne bainal ulama kan fahimta ko in ko bai tuna ba to yayi wankan janaba ya ranka salloli a ta cewa kai ko kwana nawa ne yanzu na ranka shi nan ya gama nan fahimta ko nan mai littafin ya kai ƙarshen wannan babi da ke magana akan wanka fasali da ke magana akan wanka fasalinmu na gaba shi ne fasalin da ke magana akan raununukan da ke samun jikin adam kuma yana da bukatar yin wankan janaba ko kuma alwalla yaya zai yi shi ne mai littafi ya ce jarihu aksara jasadihi wanda mafi yawancin gaɓoɓin jikin shi suka yi da rauni au a aba'u udu'ihi ko ko yawancin jikinsa duk suna lafiya da amma gaɓoɓin alwalla su adda matsala su adda rauni farduhu at tayammum to farillansa yayi taimama in zai yi sallah to yayi taimama an ɗauke mai alwalla an ɗauke mai wankan janaba haɗin yana da janaba wala yi jizihi rasulus fahihi wal masu zai isan mai a ce ya wanke gaɓoɓin da ke da lahiya sannan gaɓoɓin da ke da rauni ya shafa a kansu ba zai gamin gambiza wurin alwallon ba sai dai mafi yawanci suke da rauni to ya bar wallan kawai sai ya taimama musamman idan ya kasance gabobin taimama su lafiya da suke gabobin taimama fuska tahuna suke nan gabobin taimama ya zafi sauran jikin na da rauni shi ke na hutarorwa an kwan gidan sauki sai ya taimama kawai zai ibada sai ya taimama ina ce bi khilafil jurhil yasir amma sabanin rauni dan kadan ya zama wani bangaren jiki kadan ne ke da rauni fa innahu yamsahu ala al wal asa'ib zai shafa akan al dori da akai in wata gaba ce ta kare to a shafa bisa ga dorin wal asa'ib a yi shafa bisa ga kyallen da aka taure dorin da shi al-muqtarru ilayhima waɗanda aka bukaci ya shafa a kansu don suna daga cikin dabobin alwalla idan hannu guda ne ya kari kaga duk galibin gabobin alwalla kenan lahaya da su to sai alwalla ga gabobin nan zo ga wannan hannun da karin iyaka damshin ruwa ɗaya za a taɓa sai a yi shafa a shi kenan a ne yusuru ke sauƙi ne wa in shaddahu ma muhuddan aw tajawazat juruha ko da lokacin da daura ƙyallen da aka daura akan dorin muhdisan ke da alwala ko da aka daura bai alwala to duk da haka yayi shafa saman su babu matsala an dauke aw tajawazat aljuruha ko inda aka ɗaura kallon ai ya wuce inda raunin yake in ya zannan ne ya kare to ɗauri tun daga nan tun zira'i duk gaba ɗaya an ɗauri ya ga an wuce inda raunin yake ko da duk ai mai rangwami fa'in na a ma idan ya ɗebe kallon da aka ɗaura ya kuma ɗebe karan ɗorin mutatsakiran yana mai tsarki yadda ya alwalla tukunna ya kwance ɗaurin da aka yi saboda mai litta dawi don a kuma sa magani a yi diresin a kuma daurewa kuma ku. ba dara ila masihima ba da shaddihima an gama diresin ɗin da wankewa aka mai da daurin to maza ya yi niyya zai shafa wannan wurin ɗan kyallen da ya shahi a kai an ɗebe kyallen ko kuwa ya za ɗebe arwallon kenan saboda haka da gamawa nan ta fi kai ya sa jinkiri gama arwalla ana ne fi faurin wahidin ko alfawar na daga cikin farilla alwalla ba gaggautawa ba kuma a fawar ai bai guda da gama wannan gaba a shiga wannan da gama wannan gaba a shiga wannan ko to saboda haka fauran da an daure ana zamawa nas na zama dauri sai ko shi niyyar kammala alwala shi dan tabo hannu ne da ruwa masu damshi kawai shi shafa kai da niyyar kammala alwala da ta samu matsala shikenan ya gama in ba yana da ilimin sani haka ba ya za a yi in ba mai ilimi na kusa gare shi ba ya za a yi in ya kasance shi yana da ilimin nan take sai magance matsalar ko kuma mai jinyar shi na da ilimin sai tunatar da shi a magance matsalar ko shi nas ɗin da ya mai wannan aikin yana da wannan ilimin sai tunatar da shi cewa ne ka'ar wallahi ya ce to da gama daurin mun ga maza maza ka yi maza ka yi shafa bisa ga har mun ga da an kai amma ya kasance dukkan su ɗin fa kaga sai da shi ta ibada alhali babu ibada zai tsammanin cewa za a kuma shafan kuma ko kuma kowa ya tsammanin za a yi shafa bin daukar cewa nan take cikin gaggawa ake so a yi shafa saboda haka sai bari A sai alwallan ta expirin tukunna tukunna ce sannan zai zo ya shafa alhalin duk sauran gaɓoɓi babu alwallan ya ce ya taban kaura a wurin ibada bayan saƙaɗar fi salati in yana cikin sallah sai ɗaurin gada aka yi na raunin gada ya shafa a sama sai gaba ɗaya kwanke zubi ƙasa a to sai yanke sallah eh sai ta ko to wanda ya alwalla akai ya shafa akai sai daurin ya kwanci yana cikin sallah to qata'a ya yanke sallah sawa'an shi kaɗai ne ko shi da liman dan fahimta wa fa'ala ma lazima ya je ya aikata abin da ya wajaba a kansa in mai da ɗaurin za a yi nan take da an mai tsuwa nan take kuma shafa nan take in tare da liman ne ya zo inda ya isko liman na sallarsa za ta fara shi yasa yake wabtada sai faro sallar shi a kasa kenan ko Ya ce wato ai a kaza nake tare da liman saboda aka ci gaba zai yi la abinda yayi ya roshi yana da bambanci da mai haɓu. wa fi jabirati daidai da hukuncin aljabiratin karan dori isabatul fasad allin da ake ɗaurawa saboda kyaskyastu idan aka wa mutum tsaga ko aka sa magani aka kawo tsalli aka daure aka daure da bandeji to da hukuncin su guda in bai yi wa ɗebe bandejin nan a yi shafa a kai to a bar bankeji in ya so shi a yi shafa sama ya khafu infijaru wanda mutum na gudun yi mai tsaga ga kai an sa magani in ya banye shi na yiwa kan nai ci gaba da tsagewa ta hiya to sai ban kyallin haka nan in ya zo sai shafa a kai in ya zo da alwala ga kai wa tsafi su dugin da kuma takardar da ake sawa tare da magani a manna ga asudu kaya kayi wurin kunci an tsatsaga an kawo magani an sa an kawo takarda can an tafa ko wata ko wani ganye da yake can da ganyaye suke wannan aikin mu yanzu filista gare mu ko to an kawo filista an tafa amma ba a sa ban eji an ɗarme ba to duk da haka in ka zo nan ɗin da aka sa filista aka ɗafa ɗin nan to sai ka yi shafa ɗaya sama dai-dai ne da hukuncin karan ɗori sannan wa kiswatu zufri da ɗwatanna da ake sawa ga farce ga ɗan kakarai to duk shafa za a yi sama an wuce wannan dawa'an dawa'an magani ne ɗauke sha'an ko ko wani abu ne aka sa aka lulluɗe raunin to wa ma ta'azzara mulaqatuhu bi ghaslin duk gabar da ba ta yiwuwa a ce a wanke ko masjid ko a taba ma a ce a shafa bai yiwuwa ta yammumin ko a ce a yi shafa da taimama bai yiwuwa to saka da farduhu farilla wannan gabar ta hawa waɗanda ka yiwuwa ai musu amma ita wannan gabar sai a hita batunta an ta ko addini mai sauki ne lokacin mu na wadatun sau faslun masul khuffi hmm. shafa a kan na rauni ko kuma karfi

to ai hakan sauki ne shari'a ta yi mai sauran gabobi a rawallan tunanan daidai wadda gaban ma a rawallan tunanan amma bukatar a kuma kwanci a sa magani ta taso bayan ya arwallah Ba ya shi ai mafi sauki ta ce a kuma jaddada alwallah kuma ko kuwa idan ya jaddada alwallah sannan ba za a ce mai tajdid ba sai da ce ya sake alwala hmm? don kahin ya kai ga wannan gaban za a samu jinkiri ko kuwa wanda zai sa alwallan wannan gaba ce ba ta yi ba nan mai suwa an shafa ba ta yi sai dai koma kasai fara alwala kuma shi ya wahal da kan shi ba shari'a ta wahal da shi ba hmm? to faslun mashul khuffi ja'izun shafa a kan hufi takalmi ake ɗunkawa a yofanin safa wanda ake ɗunkawa da fata a sa to a yi shafa a kan wannan takalmin shari'a ta halatta yin hakan safaran au hagar ga halin tafiya ne ko lokacin zaman gida bisharti amma da sharadi sharadi na farko imkanun mutaba'atul mashi fihi bihi yazan yana yiwuwa safan nan yazan yana bin kafa eh, tana bin kafa a wurin tahiya da zaran ka cire kafarka ta biyo ka ba sai ka cire kafa ita tana can kasa sannan ta zo kamar slippers pat pat pat la ya ta rike kafanka tsab duk yadda kai da kafarka tana nan ɗaya ga kafar mutaba'atul almashi bihi wa sitrihi mahallul fard sannan sahar ta kasance ta rufe wurin farilla wurin da ake wankewa tun daga yatsa har wuce idon sau kaɗan safar duk ta rufe nan amma idan ba ta rufe idon sau ba to ba ta rufe mahallin farko ba irin ta ba a shafa a kanta sharadi na uku wa ba da kamal taharati bil da kuma sa safan bayan an yi abin tsarki kammalallen tsarki da aka yi da ruwa sai da aka gama arwalla tsab arwallar da za a iya a yi ibada da ita sannan a ɗauko safan kafa dama a sa a ɗauko safan kafa hagu a sa to duk lokacin da mutum na saye da safan na alwallarsa ta warware in zai yi wata alwallar ba sai ya ɗebe safan ba an fahimta ko mai littafin ya ce min gaira ta ƙiyidin dimuddatin alal mashhur amma ba tare da kuma sanya iyaka ba kwana nawa za aka halatta ba matafiye ya sa hufi kai ya ɗebe kwana nawa aka halatta ma mazaunin gida sa hufi kai ya ɗebe shi mai littafi ya ce babu iyaka hadisin ya zo da haka na hadisin ne za'ifu hadisi da inganta shi ne hadisin ali da kuma safwan ibn asal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ma matafiye kwana uku salasata ayyamin wa layali kunna wa laylat wa yawmun wa layla Mata muqim matafi kwana uku mazauni gida kwana daya wanga four hours wanga kuma seventy-two hours haka ne ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ma eh, wani nau'i saboda haka idan mazauni gida kake four hours an ka baka daga lokacin da kai alwala lissafa daga nan da 24 hours sun cika to dole ne a ɗebe safan nan ka kuma wata alwallah in kana buƙatar tsawa kuma ka hau kasa in ba haka ba duk shafar da za ka yi bisa safan nan babu wannan shafar a fahimta ko in wasu 24 hours sun kuma zo kuma zagayewa kuma to ka ɗebe kuffin ka kuma yin alwallah kuma ta alwallah in ka ga dama doko su kuma sa sai wasu 24 hours kuma yan matafiyi ne shi kuwa 72 hours 24 times 3 kenan ko idan 72 hours din nan suka cika to za a ɗebe a kuma alwanda idan ana tsakiya sai ga janaba to wannan dole ne ba a cewa ai sai ai 24 hours ko sai ai 72 hours to da wanka za a yi yanzu ba alwala ba to dole ne a ɗebe a yi wanka da an gama wanka na gada mato a ɗauko a sa ɗan bayan da ko ko kuma wankan juma'a ga wanda yake mazauni gida ne da shi juma'a waje ba a kansa to ko ba duka 24 hours ba to dole ne ya ɗebe ya yi wankan juma'a nan bayan da ku ya wankan juma'a ya gama ya alwala tun ya ga dama ya kawo ya sa to saboda haka nan ce wanda ya eh, babu ƙaidi mazabar malikiya ke na abinda suka zaɓa ke nan ɗin littafin malikiya don za a karanta haka za a karanta cewa babu ƙaidi ga wanda ya sa hutu wannan hadisin da'ifin ne kamar da ibn hajar ya kawo cikin bulogul maram hmm. sai dai ce la walakin sai dai yustahabbu an so kulla jum'atin nasruhu ko wace juma'a to mai safa shi ɗini mazauni gida kenan da juma'a ta wajaba kan shi lil ghusli saboda wankan juma'a an fahimta ko to um wa idkhalu ihda rijlaini qabla ghasl al-ukhra yamna'uhu hatta yanzi'aha sharadin ingancin shafa bisa ga kufi ya za kammala la kammalalla alwalla idan an gama kenan ko to yana cikin alwallan ya wanke kafar dama sai dakatar da alwallan ya ɗauko kufin kafar dama ya sa tukunai wanke kafar hagu ya ɗauko kufin kafar hagu ya sa la bai sa su da kamalalla alwallah ba ko da ya sa ta damu alwallarsa ba ta cika ba ko kuwa saboda ka ake yayi hakan shi ne ce wa yalbasu ha ba da sai in ya ɗebe kufin dama da ya sa ya wanke kafa hagu in ya gama tukunan daɗa ko dama ka sa, ɗauko hagu ka sa. mai littafin ya ce wal harkul yasiri la yamna'uhu ina ka samu ketuwa ya kaɗan ga kuffin to bai hana a yi shafa a kan kuffin don lokaci watakila da ƙasa da datti da ƙura ba su shiga ta wannan kafar da ta ce. ta khilafil kafir idan babban ketuwa ce to ba za a shafa a kan wannan kuffin wahiya ma yazharu ha aktarul qadami menene bambanci ko kuma ka'ida yadda za a ce ketuwar ga ta yi girma ko kuwa a'a ya karama ce idan kafa ba a ganin mafi yawancin kafa a waje to ke ketuwa ce amma idan ana ganin mafi yawancin kafa tafin kafa a waje to babban ketuwa ce an fahimta ko? Hmm. wala ya juzu ala ghairil khuffi yace baya halatta ayi shafa akan wani abin da ba al-khuff ba ba da fata aka yi wannan sahab ba ne cewa fil jawrabil mujalladi wal khuff al-a'la qawlani a wanda safa da muke sawa da ake sakawa da abin nan kiftani ko kuma abin da ake satsawa da shi wadda ba fata ba to ba a shafa a kai a malikiya aljauram ba a shafa a kai jawarab din da suka ba da dama a shafa a kai shi ne ce almujallad wanda aka lullube da fata da sama walhufil a'ala wal khuffil a'la da kuma saman khuffi za a yi shafan eh, safar da aka lullube da fata da sama amma daga ciki safati ba fata ke ta jikin mutum ne dai abinda ba fata ba kana saye da safarka ta roba ko ta abin eh, da aka saka amma da saman duk fata ce to idan ka sa za a yi shafa a kan wannan kufi ko ba za a yi shafa ba kaula da shine malamai suka ba da ra'ayi biyu wasu ce za a yi wasu ce ba za a yi sannan wal kufil a'ala da kuma saman kufi ana shafa saman kufi ko ko a'a kasa eh, da sama duk ya kamata a shafa na kuma kaula ne ko amma dukkan su a malikiya ne wannan sabani yake in ba ka ba dukkan su suna ta tabbatar da ingancin shafar aljawrab ana shafa a kai hadisai sun inganta akan almasu aljawrab sharadi ne zan safar na da kauri yadda ba a ganin fatan jikinka in kana saye da safar ba a ganin fatan jikinka to irin wannan safa kana iya shafa a kanta amma idan ya kasance safa ce lahe-lahe a higa jikinka ana cinkan fatan jikinka ba za ka shafa a kan wannan safa ba sharaɗin da malamai suka sa da almas'alar jawarar ke sannan saman kufi shi ne hadisun ali ibn abi talib radiyallahu anhu yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce laukanar da ra'ayi lakana da asfal al-khuf aula bil masjid min a'lahu wa laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la khuffai ala zahir khuffai inda addini ra'ayi ne da ra'ayi ake addini to da kasan khuffi yake daidai a don kasan ne ke yace amma na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafar zahira kufai sama kufi ne kawai yake shafa bai shafan kasa amma malikiya su sama da kasa duk shafawa ake na bayyanta ko da dalilin ƙaulani din ke ‘yan kanye cikin idriya ba a gani wannan ƙaulani iyaka da ake shafa sama da kasa zai karantar da kai in ka koma risala haka nan ba a gani wannan ƙaulani yadda ake shafa sama da kasa zai nuna ma bai ba ma cewa akwai saɓani to nan wanga littafin da ya zan gaba gare su shi yasa ya kawo wannan hannu. an fahimta ko lokacinmu ya yi ku ta in ce mu kai ƙarshen fasalin za mu wuce lokaci watakila kuma akwai wani mai tambaya daya ko kuma biyu saboda haka za mu tsaya a nan mu tashi fa'in na za'a hukun ba da masihi to abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuma ba mu ikon bin eh, dokoki da shari'a ke ginda ya muna na'am wa alaikum assalam saboda wanda ya samu ya saboda wanka eh wanka in ko da ko wani nau'i na wanka idan aka ɗebe kufin, to lissahi ya koma ƙasa nan fahimta ita wankan janaba mutum ya yi kaga shi kenan dama yana da alwallashi sai ɗauko kufin guda biyu ɗai ya sa kai ce sai na je na sa tuwahi tukunna ya ɗauko su nan take sa bayan ya gama wankan amma idan wankan jin daɗi ya yi na jin sanyi da tsafta to wannan sanyi a kuma. yin arwallar ne kawo ya sa na hukuncin su daidai da daidai ba su da bambanci hmm. adadin kwanukan da aka ɗiban musu daidai da daidai wa alaikum salam sama kawai haka za a sha eh? sama hukun kawai daga yatsu kawai zuwa idon sau shi na hasarin haka ba daga sama aka shafa a tai kasar eh. da hannu guda za ka yi shafa da hannu guda an ka aza daga wurin yatsunka eh. shafa zuwa sama idan aka ce shafa ba dole ne sai an kame gaba ko ina da ko ina eh. ka kula da wannan yanzu za ka shafa kunninka dole sai ka tabbatar da ko ina ka taba Yan ka zo shahon kai dole ne malikiya ɗaya suka ce masu jami'un rasu amma su haɓa ɗai ko in kai ko in kai ko nawa ka shawa shi ka dai shafa ko kuwa shi ke san kagamu sannan lokacin da za a zo shafan abin da wurin taimam eh ba dole ne ka sai ka tabbatar da ko ina ko ina ka shawa kamar yadda ruwa ne dole sai sun fi ko ina da ko ina ba wani duk abin da aka ce shafa to akwai sauki a ciki eh. wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik